wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu kallo na ah, za ku ga wannan video da na masa take garin ba gaskiya lalle kan garin ah, ba gaskiya ah, yau jiya kun gana video akan shak abu abin da ya faru abin da ya faru game da kadiya na Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani. Ah, alhamdulillah jama'a lalle mutum duka especially malluma ma masu dawa ba wanda ya wuci bima na doka ba, wanda ya wuci doka amma abin da sa nake cewa garin ba gaskiya kana jin wasu zantuttuka da ke faruwa wane ya zo ya yi nashi wane ya zo ya faɗi nashi wane ya zo ya faɗi nashi wane ya zo ya faɗi nashi me yasa mutum in za ka yi magana shi ka ƙara da ƙarya da ƙage a cikin zantuttuka wasu ba su san me ya faru ba me bai faru ba abin da ya faru akan wannan shi shine cikin wannan watan ramadana akan zance na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo wannan problems duka kenan Allah ya saka maka da alkhairi junior zaki na wani kade lalle kan garin ba gaskiya garin ba gaskiya ba gaskiya kadiya ya faru game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ita ce ita ne abin da ya faru malamin fatai sauran malluman gaba daya ai ba yau suka fara karatu ba sun fara karatu shekara da shekaru akwai wani bidiyo din malamin fatai da ke yawo da yake karatu yake wa'azi yake debate wannan bidiyon ka gani ko shekara ashirin bai kai ba ko shekara ashirin yana cikin tintin yasin nan kamar misali from, from 1718 yana cikin wannan tintin years wani kadiya ya faru ga bidiyon da ya faru akan lokacin da aka zo aka bi mana ake batun janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo yanga baba duka suwa ke kare annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya isa annabi ya isa annabi ana neman taimako wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ba ba a neman taimako game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kadiya biyu ne ana neman taimako a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma wai ba neman taimako wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine abin da ya faru duk abin da za ka zo ka ji daga baya duka karya ne sharrin ne ba abin da ya faru she malam abul fatai wani ya yi magana da mai shi ya yi magana danganci ga shek jafar da kuma uh, shek albani zaria she malam abul fatai ya fito yi magana to ku ji maganan da malam abul ko da dss kuma abin da ke da mamaki akwai yaudara a cikin nan dss sun gayyace shi ne kuma da kuka gayyace shi ne abin da ya bani mamaki abin da muke ta mamaki ciki yanzu za ka kama mutum je ka kama shi wannan ba koma ne kuma har gobe ana marhaba da irin wayan nawa ba saboda ba kashi ne kuma ba sata aka yi kana da daman ka gayyace shi ka ce na kama ka kuma yau in magana ya je wurin 'yan sanda mutum yana da dama ya ce a je kotu a je court a court yana da dama ya ce a je court to amma kaga DSS ba she lalle lalle lalle magana ya zo kan teburin su ba DSS aikin su ne in suka ga wani hayaniya zai tashi ko da maganan bai zo kan teburin su ba suna da dama su gayyace ka suna da dama su gayyace ka su ce ka zo suna da dama to amma abin da ya sa wannan magana da ya zo gaba mu aka ce batun eh, dss da wasu ababa da ya zo wannan magana abin da ya sa ka ga jama'a ba su da ana ato ah, dss ne to amma dss in wa'anda kuka ta abul da ka ganin farko sun nuna wa sha'abu fata don allah sirrin ne kaka bari kaku bari ma a san ma mun gayyace ku kaku bari ma ka kaku bari ma a san ma mun gayyace ku wannan mun gayyace ku ne saboda a'a zaman lafiya saboda a'a a yi zaman lafiya ga hayaniyan da ke tashi ga hayaniyan da ke tashi saboda sammacin da aka kawo wannan sammacin facebook ne to amma shi dss su, eh, na bauchi shi suka gayyace shi kuma gayyatansa da aka yi a ku bari ma a sani aka ce kai dai za rubuta statement ɗinka ya rubuta aka shiga da shi wani wuri yana tafiya shi aka ce a ya hakuri kuma da hakuri fa da hakuri kuma da lallaba da rarrashi kai wani mutum na neman ya maka tsiya zai maka wani wani rarrashi da wasu ababa a shi a zuciyar shi ya san abin da yake nema abin da yake bukata abin da zai maka saboda inda maganan inda wannan magana ya je wurin wani yan sanda ko menene a lalle a no me kuke nema ko ka kuke ga ko ina da lawyer kuma maganan nan a je court proof kuke nema to proof mu je court a ja nuna proof to amma a'a wannan magana she zo wurin DSS kuma DSS kaga dole dole yadda a yi aiki da ke kuma aikin nan kan da aka yi aikin kana ganin aikin nan ba aikin lalle yan dss ba ne saboda an shaka ce wai a cire riga kai dai don malam ka yi hakuri saboda a family din eh, eh, malam Jafar eh, da family din malam Albani da muna son ka ɗan wani video da zai nuna cewa mu ajiye ko da gobe magana ta tashi a san cewa ai da abin ya zo mun ɗau mataki she aka ce she cire hula ya aka ce a malam ya hakuri da ka cire riga ma na Eh, a nuna cewa lalle kana nan kai dai kai kai ma kaman kai ka feel free kun ga ma malam fata da yake video ɗinsa hankalinsa a kwance hankalinsa a kwance yake video ɗinsa eh video ɗinsa wani minti uku ko eh, minti biyu ko uku kawai shi aka kata video o malam shi kenan mun sallame ka ka tafi a ah, mun maka alkawari wannan mun ajiye ne nan wannan ba na a ah, mun ajiye ne wannan mun ajiye ne mun ajiye ne ya zama na cewa mu na mu reference to amma me ya kawo wannan magana me ya sa wai malamin fata ya karke shi akan wayannan zantuttuka da ya faru me ya kawo wannan magana shine magana ɗaya magana ɗaya gashi nan ga wannan magana da ake magana ake magana a inji shi wannan ana magana ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to ku ji wannan shi ya kawo wannan video shi ya kawo problems wannan video duka saboda wannan ya tashi yana karatunsa shekara da shekaru ga video wai ga video video ma an masa take wai ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ku duba yan ba annabi kariya kun tashi kun zo kuna cewa wai wai a waɗancan yaran sun zagi Jafaru sun zagi Albani akan zagin Jafaru da Albani kuke magana ya wannan magana ya yi wa eh, wasu malluman izala ne raddi da ke nuna cewa a ai su baffa hoto ai sun zage malam Jafar da kuma malam Albani shi ma na burfata ya fito yake ci magana to ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuna maganan wai sun zage malam Jafar sun zage malam Albani ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ma'ana ku bari saki video an zo ana maganan ba annabi kariya kun tashi kun zo kuna cewa wai wai a waɗancan yaran sun zagi jafaru sun zagi albani akan zagin jafar da albani mu muke magana hukunta su ina ruwanmu da jafar da albani shi jafar mutum nawa ya zaga shi albani dan kwaya mutum nawa ya zaga jafar mutum nawa ya zaga albani mutum nawa ya zaga duk ba ku ga sun zagi kowa ba ku wato sai yanzu da aka ce musu an ce musu wai an ce jafarin banza jafarin wofi albanin banza albanin wofi shine hankalin ku ya tashi muna nan bata canza zani ba jafarin banza akan manzo Allah albanin banza akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana annabi waye wani jabar gadan kaya waye wani dan kwaya mara mutunci wai shi albani duk su gama zagin bayin Allah su gama cin mutuncinsu yanzu ku zo kuna so a daga ba daga kafa ba sassauci akwai ma karatuttuka masu zafi suna nan mutanen da suka koyar da ta'addanci a rayuwarsu suka koyar da boko haramun duk wannan boko haramun da kashe-kashe da ake ba koyarwar su jafaru da su albani zama koya koyi yan boko haramun kawai ku zo kuna magana a kansu an taba su kari ba su suka koyar da ta'addanci ba ba albani bane ya ajiye wani a cikin masallacinsa ya tambaye shi ya ce ma don Allah masu kira na ku daida don Allah kuma yau ban dokan kira a gurin Jafaru Muhammadu su yi karatu aka sa muryar shekau ga muryar muna da ita yana cewa su Jafaru ku kuka koya mana ba za mu bari ba shi ma albanin kuma ya fito ya faɗa ya ce duk Najeriya ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai su akan waɗannan mutanen baƙaƙen 'yan ta'adda wanda ta'addancin da suka assasa ne ya tafiyar da jininsu. To wannan bidiyo wai da eh, ana maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam bimana wai a hukunta su baffa hotoro wannan magana maganan ne da shi yana yi wa wasu 'yan izala ne raddi da suka cewa wai a ai su baffa hotoro sun zage malam jafar sun zage shi malam albani she malam fata ke magana cewa ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ku kuna maganan wai an zage malam jafar da malam albani Ya yi maganganunsa akan kan wannan wannan ita ce wannan ita ce magana wannan ita ce magana to amma eh, wanda ya tashi shekara da shekaru shekara shekarunsa yana da awansa da su ababa to kuma me ya kawo wannan magana maganan nan da ya kawo shine batun kariya daga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yasa waɗanda za ka su kan facebook suna wasu maganganun da ba haka ba sha bin yana da ban mamaki suna ah wannan kuma ga kadiya kan facebook jiya jiya aka yi sai ka zo ka kara da ƙarya da ƙarya da ƙage ga maganan kan facebook maganan yana nan kan facebook ba shi ka zo ka juya wani maganganu ka juya maganan sama ka kawo ƙasa ita ce wannan shine abin da ya faru ana magana ne ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kenan ana magana ne ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake batun su baffa wai sun zage malam Jafar sun zage malam Albani she shi malam Abul Fatah ya fito ku sake ji abinda ya ya hasasa wannan yasa in kaga wani ya tsaya gefensa yana wasu maganganunsa e kaza kaza maganan eh, shekara da shekaru maganan kaza maganan da wannan shi ya je shi ya je kago abin shi wala Allah kasan magana faru kowa na da nashi abin da ya taba damunsa kowa na da nashi abin da ya taba damunsa amma abin da ya faru hakikanin abin da ya faru shine wannan hakikanin abin da ya faru ya hassasa wannan shine wannan to yanzu tsakaninka da Allah da annabi in ana maganin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuma ko shaya kai dari ka wa wa maluma shi a wa shayanan izalan ka wa ana maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ita ce wannan shine abin da ya faru yasa mun in mutum kana da maganan faɗi ko wani abu Shi ne wannan abin da ya faru akwai wanda ya yi na farko bidiyon da ya fara yi na farko to wannan ne zai ba da reply cewa an ana maganan magana duka dai duka dai similar magana ne similar abin da ya faɗi shi ya faɗi daidai da wannan ita ce wannan shine maganan da ya yi wannan ne maganan da ya yi kowane mai dogon gemu ya kira an zo ana maganan ba annabi kariya kun tashi kun zo kuna cewa wai wai a waɗancan yaran sun zagi jafaru sun zagi albani akan zagin jafar da albani mu muke magana hukunta su ina ruwanmu da jafar da albani shi jafar mutum nawa ya zaga shi albani dan kwaya mutum nawa ya zaga jafar mutum nawa ya zaga albani mutum nawa ya zaga duk ba ku ga sun zagi kowa ba ku wato sai yanzu da aka ce musu an ce musu wai an ce jafarin banza jafarin wofi albanin banza albanin wofi shine hankalin ku ya tashi muna nan bata canza zani ba jafarin banza akan manzo Allah albanin banza akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana annabi waye wani jabar gadan kaya waye wani dan kwaya mara mutunci wai shi albani duk su gama zagin bayin Allah su gama cin mutuncin su yanzu ku zo kuna so a daga ba daga kafa ba sassauci akwai ma karatuttuka masu zafi suna nan mutanen da suka koyar da ta'addanci a rayuwarsu suka koyar da boko haramun duk wannan boko haramun da kashe-kashe da ake ba koyarwar su da su albanin ne yan boko haramun kawai ku zo kuna magana a kansu an taba su kari ba su suka koyar da ta'addanci ba ba albani ba ne ya ajiye wani a cikin masallacinsa ya tambaye shi ya ce Muhammadu Yusuf almajirin wa ya ce almajirin malam Jafar ne a gurin Jafaru Muhammadu Yusuf ya yi karatu aka sa muryar shekau ga muryar muna da ita yana cewa su jabar ku kuka koya mana ba za mu bari ba shi ma albanin kuma ya fito ya faɗa ya ce duk najeriya ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai su akan waɗannan mutanen baƙaƙen 'yan ta'adda wanda ta'addancin da suka assasa ne ya tafiyar da jininsu To, jama'a shi wannan hakikanin abin da ya faru. Shi sosomin abin da ya faru. Shi sosomin abin da ya faru. To, amma ga dss waɗanda suka ce a wannan magana kai dai malam ka yi hakuri muna son dai kaɗan yi wani abin da zai nuna wa family ɗin malam jafar da family din malam albani cewa a wannan abin da ya faru mun ɗau mataki mu ajiye ba za mu nuna mu kowa ba za mu ajiye sai sa malam abdulkarim kaduwa bidiyon kaga he is free ya yi free ya yi wannan bidiyo to me ainihin su wane ne a cikinsu limana aka yi wannan kuma wannan wani Allah a wurin kana gari wani wani na ƙasa ne wani a no no no astaghfirullah lazim sa wannan ai ba shi zai hana yau misali yau misali ka duke ni ka buga ni ka ce bini, uh, abinda ka hana ni ka ce mini in hakuri in daina shi kuma na dawo wa'anda ake bi mana eh, eh, rigiman da su su ba su bar zagin iyaye na ba su bar zagin yasa yanzu kai kana zata cewa ko ina na shiga na shiga eh, na fito ma ba zan rama ba dole na rama ma da ni in fito kuma in rama ma da ni kuma in fito in rama adalci ne shine kai ma ka bari kai ma ka bari shine adalci kuma in aka fito kuma a ga cewa eh an bari in aka fito kuma a ga cewa eh an bari shine adalci shine mun da dai gaskiya ake nema ta ma ba gaskiya a yanzu ya kai a <laughs> ana irin wani e, magana bi mana dan cewa au oh, kai dai kai hakuri za mu ajiye na dan wani rarashe ka wuce ya kai kuma har ga <laughs> cikin NDSS ya kai kuma har ga 'yan hukuma su ma su ma suna cikin wayannan to Allah dai sauke Allah kiyaye shi yasa wannan shine abin da ya faru wannan shine abin da ya faru ehe jina da zaki wai wai wai tunanin bebe mafalkin bebe yana bari sa cikin kansa ne ba komai za mu fadi nan ba ehe wai mafalki mafalki ko tunanin bebe da ake cewa wai na cikin kansa ne ka gane shi yasa Allah dai taimaka jama'a wannan shine abin da ya faru ba babu wani abin da ya faru wannan video da uga na sa muku jama'a ku je ku nemi mu kare ma video ma na post na post wannan video shine abin da ya faru ah, in zaka koro ka koro ainihin ga abin da ya faru shi ma na shek abul Fatih amma wani maganganun da bai da eh, bai kai maganan da kai da kanka kana fadi ma baka da hope kasan ba gaskiya bane ka zo kana fadi ba wannan maganan ka ne wala Allah kai abin da kake faɗa ni ma'ana kullun da kullun kake da shi da shekara da shekaru bi ma'ana yau kana ganin kofin ka ya ciki ka zo ka faɗi wannan maganan ka ne to amma malamin fata yana nan gidansa da zuwa da muka yi magana yana shan shayi ya ga min wai yau yau kwai goma kwai goma aka fasa masa yau kwai goma aka fasa masa ba zai sha nace zai ci nace to ka gani ko alhamdulillah insha Allah zuwa anjima karfe tara muna tare da su za mu zo mu yi wani eh, video insha Allah jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh